studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara ni studio kalangu a wana faji kara bon kan ai balki samidu ai ga kaga tonan daran do juma su cirkan bukulu wat kan cine a to guri idun da min tuwaicin dugu studio kalangu sigiro fangan di yanno sigirno kan ir gorandi kan gina irmu boryan kan goni ingai wana goyayra burnye imka irda mu fakare yadin no sigire mu aran gudu radio waran zikin da hakku bon kan irda gugoyi nijar labo fi azur mutira kan bugi kan bura hunkuna san ni bero kan irgu koy nwa studio kalangu a wana faji karara dai as koy gisalen ir kala alhako kan nogo zank lebantai se imchau ir niger labora wo fog ti jin koy yangay kan noidu wo fonog ti sande kan nogo kan gagaru do fond foyen no sambu kan gina i wani cewo am koy digina asibor kul se tugurai radir niger labo an kambada ke tiriyanga tirai tarai labu gun afrik labai gugune niger labo ganan kan cine akwai ga alhakuno niger labi zu kul se zanka kul kan to lokol koyan imbora wo hantumu am koy gicew wane mo dai ine kan wane walwane yadin no no Niger labu mai rai tira ngumo akwai ga kan bu dake wana aya wacin di hinka ga tir ga gane kan alhakuno zan kulse har kan giti am bafu ne gi bori a ga han bano am kubai yadin no koyin mu har kul kan giti a me ngwaro gugune har hannu hanyan lokol koyan dimo koyne hay kul kan no ga kande a wan bafu ne fonde im koy gi do hare yadin no dan kuna sigiro ramat kan cine irna ci daran sai dan klebantai i wani chauyen bonno irgu koy gi ngaran sai fondu foyan no iga sambu kan ginan zanku wane yan ingai mum koy gudu gina fin da alhaku wane wo kan mai rai tira gugu ne tare la bai tirai ikwai gano irin kuna sigiro ra irgu koy gumo da argu gungidi wo no gita jin koy yangai kan no idu har kan gita giti zanka le bantai dini i won chaw yango do hare ifo gita gaz yangai kan no gon gika ga garu dumo koy ne fondu fo no iga sambu kan gina im koy ga sandai wane wo yan bonza kan gina irin koy ga hun kun sigiro mun wa batu irin bor yan bur yaran se ne wo salan fora irgonda madam abdullahi maryama a kamar funir sai kal ministero ga goida acha wandi yango do hare simo kala sarusu bero do zan hagoida bantai i iwana ce yango irgun fandu goi madam abdullahi kan turun kun ga ya dinno ne salam fura halso irgonda sumaila farka inga momon funir sai kala satfo do kan gorandi kan gon tangam dile bantai wani wani bore kai lakalai wasu do hare irgan fanda goy sumaila kan turun kun faka amen ya dinno ne salam fura halso irgonda rainatu musu sunna kan funir nirse sa takan signe ONG murnan yara do irgaran fandu kan aran kaga kuna studio Kalangu a wana sigiroga. adalla irge ka ir fura salayan furanin kancine ir kwandar wani sigiro gina madam abdullahi maryama irgin fondu goy kan ni kato irin hunkuna faji karara irg bara mir fahamandi ifono gti zank lebantai i chaw yongo matkin no asintin da ir niger labora balkisa ai gini fonda goy zank lebantai ke wandi asintin giri anda sarigi zambarfo da zangu yagga da wai iya kindi yagga mhm. min san son dizinaf a sintin da zankai kubai kwai don ka asosiyasiyon bero kan ga hagwai da kubai kwai kan sai igane yunan nga no na lakwalo din feri igana sai ikol de jeunes aveugles son ga kati ikol sule abdraman nodin no zankai go iga kan nodin iga kyau nodin ya dinga interna ni go 1980 sargir zambar fo zongiye ga da hakku da hakku ina lakwal kan ga agoi da dan kai bebai feri ne woni ame ina feri am 80 lakwalo iga na se ikol pursu ikol hasan bana ba giri zambar fo da zangu hakku da zangu yagga da wai hakku kindifo ina bebai ikol hinkanta feri zander giro dira ina ihin zanta feri maradi bebai inga hinna nugo ikolera da na wai mai inga hinnenu go école wera donc école de igane ise école spécialisée metre ini no bere i konda ise goy gine igo inga bata mara inga hinna école wera igo go kyau zan giri kan si igane 2000 isi gidi sandai kun lokaci wadara to sandai kan igo gadi inga hinnenu go école wera isinda inga sinaya kan sin da lebu mhm. inga no ya dinga isi faham da haya kan gate da ya bafu ne da ya bafu ra ya dinga sande kan igo haya kan iga tede inga gama rani isin da zan kafo kan sin da lebu ira amma igwanda avantage foyan zama imetre igwanda berai iga wani ike wandiyan igwanda gwai ginai wodin kati avantage kan go mm, danga gin koyan kan no idu no o gina koyan kan idu to igo ra giri zambar hinka ina marga fote dakar ine wodin man hagu imi da inga hinne la kwalura son iga sintin gaferi klase kan gi sambu e kwalera école kan zankai kan sin bugu lebugu wani seno e gane education intégratrice ya dinga an 2000 giri zambar hinka e feri class gu e kwalera afo ina feri maradi afo ina feri agadas afo ina feri konni afo ina feri zender a afo ina feri tawa a te igu kala sedin igi feri no la kolora me feri ima zankai dan sintin da danawai danawai no iga dan kalasora amma kalaso go go e kol kan wanda zanka kan sin da lebura kalaso da metre kulu eh, director kan ga la kolwa hausun ga no ga hagoi da kalaso amma i gwanda i metre wani ini no berai imi no ise wai gine i ma sintin n'o nodi iga te girifo kan sai iga ne ane preparatoire mi sola sola zama da danawai no iga gwai da brai da be bainu te ise langue de signe ya dinga igi sola no dangi dai masini yan no gon kan yi goida o mashinye da goi ginai yan no ga gono kan yi goida mhm. ya dinga giri sintina igi sola no giri in kanta i masintin sei giri hin zantara i mate cp giri takentara i mate ce eh, dai ito ce de igi dan inganda zankai kan sin da lebu ima continue ima te ido e 2 kerbande ima te CMN kerbande ima te CM2 kerbande wato din hal iga to co ido e din iga kokari ga metre ima no berai ima no fahamai kan ganan da zankai ka imi kubaini imi kubaini imi kyawandi tukan himanda irgo wodirra kala sedin ir continue ir sabe gi feri nan gufo Song. son de eh, giri zambar hinka da 2006 da iddu da iddu uh -huh. handicap international ka tarai labu satunu wala tare labu satunu ngan da minister kan ga hawai da ke wanda yanwo ina shawara fote ine sintin education inclusive zama ba wani education integratrice din ba wani ine zankai igate giriyan igowa ne aman hagu zanka kulu zankanu dan. za sai imasintin sintin. da zankai kan sinda lebu ya dinga wudin no sintin giri zambar hinka da iddu isintin education inclusive isintin gi recruter gidan ganda zankai kan sin da lebu ima sintin haya a sintin ne wuni sun yame ikon da maradi ikon da tawa son aran man du sandai kul nodin hare kan aran no goyo din sintin o iga dusan sandai goyi aste sandai si mm. goyi kul kan sintin a gadu sandai mm -hmm. sandai kan irga du education inclusive hare metre no sinda bere son da ine la kul kulu nan kul kan ikon da zanka kan gwanda lebu ima sambu nan gufo yan metre sinda bere ya dinga da isinda bere mo isuwani matakan iga zanka kan gwanda lebu sambu gayi matakan iga ke wandi to ir di wodin ir sintin gadi sandai ir te shawara fo kwai ne ir ne to education inclusive modulo da tira fo gono kai sai iga ne modulo education inclusive nan ir dan e kon normal era nan kan iga ke wanda kai nubai ke kai ya dinga an 2013 ir ni dan e kon normal era isintin ga maître ke wandi da module education inclusive ya dinga son sintin da kon normal hinza kon normal way kin difo no go irse nigeria sintin da kon normal hinza so ite gir hinza go ge ke wandi e kolera on konsene ite abon idi kan haya gate aga kan da irse da gonai ya ga ine to kon normal le kurra sintin ga module ke wandi to son honkuna igin e gine kan leban tai kan gukwai koy idin e ma ga tomar margi ne to son irte de sansama de region era de gens kulra son ir gwanda zanka zambar hakku da zangu hinka da weta kikin hinka yani ga igin gine kan jin koyen gote te nodin har koyen kul ati in koyen bo ne te nodin to irgin fondugo kanudu su mail farka studio kalangu ma gai garan fondugo ikangaran katur fakaraga ay sabo irga baharam cirse hunkunna niger labo ci titir foyangano an kambu dake kanna fondu te zankle bantai din sai im koy lokol malama balkisa irmo ga sabu studio kalangu sai kan burnye zama du misalma da iri wo bor yanno kanga durai zama irsa tay kedirawo fondara irgo ga disandayya ga to ki titirai ga madama abdullahi a kan san dai kan igo gati sintinai dai hal ba iga kubai kwaye sata a ga lokol feri zanka kubai kwaye sintinai kan ibai mu dan lokol kal nigeria kan ikon dai nga mo ka bu kwara borai no kon dai nga borahinza jiri zambar foda zangu ya ganda wai dukin di hinza kina kubai koyi da kolo feri jiri zambar foda zangu ya ganda wai yakin di yagga matakan ana ki da jiri zambar fo da zangu ya ganda wai hakkin di iddu sin kinai zan kai ito kala su iddu alwato di nai wo bun bono go na gani gayi kala su iddu irto nir koyi ministero ga hagwai da lokolo ido harai irne ir kakaran fongandi no kan aran na fondo no im kubai koyi lokolo feri hun kun zan kai to kala su iddu matano gote matano gote aran sintin ka sola imdukate certificat ala misi hanno december hando jirbo wo kindi iye haya giri waranza kindi hinzanaya amma iwo se danga susbono ina sanno keisi ay bora maki amma minister borbero kan irdiya ne kala o oh, certificat kubay koy se awodin <laughs> dodo nomi dini koy gin bordo na to yango dum tenise barbina ga sara barbina ga sar kal irko minga tal fota ni gani sidinya ayo binde tun ay kay bonga ay na se fuo kango aran fuo jerga bor fogo etage hinzanta bon bay koy no ministre mono manki ministre kayna mono zam zuzay ministre ono ah monsieur soligano ni go ah monsieur soliwo akin bobo sine me a agonga cim fodo ne i fo noga cabbin se kan daran ni no fondo irga hin duso so likin zangu niger labora inde bi datti jefo en no koy di kan ay futu ana cedan kay tamo itan ko goro yadin gani di zankay din kalite jiri hinza go kala siddu sintin kite me hamni ini kala kolora batu kal jiri taki igu wantano ministro ga hoge do i igana se mariam may lalle ngono ka kubay koy do afrika foro wa jingaro kigete afrique du sud zankayi juin hando girbo wokin diddo jinsi ayine burnye ay go president wato din aka adi goy irke ane wallahi hara zankayi go ani ayine isin da ba fonda kan ga te certificat atun karga bun kai ifo se ayine zamborai kan nin gin i wongu kata ni binde ifo non ne ane de irkoy ba yesi day gono aran zan gete certificat to kan zankle banta isintin kate certificat ni jarra borano yiri zan fo de zangu yagan da wayga cin difo ngono kan ni no fondi mate certificat zai ni ite yadini kubey koy satai irko ka di CG yantala wato CG sis ni gine za idu iye no koy ceci igudu za ifuro classo kan si gine 6e songo irtu nir koy lycée korombe kedi di jin boray irne ise da irko bane di giri taci irgu du zan kan kanga du breve kan aran ga mu irga ba irma kan da yaran do gete ayine ir kan kan da heno din ir no garan ga aran bai mat kan no igete ayine zan kai din dito eh, klaso kan siga ne breve ke kendo isi ba ga kisi ne bobu igwani ga gwigine wani dirawu dan manci boratu na go gidir no isi ba ba halasidi hali ga tono dini za ifur lise ir ko di saruso kan ga hagoida breve te yanda bak imdu kubai fondo fo ni sambu kanga nan da zank libante ato classe kansa gane yonado imisigirite kanga nan ko kiyamate to matakan sande wodin in bonzan har no kan aga himanda ima yar bore mu duka bai hankanti ihinka nikan da tirai tirai wo dirka kane irmu furu yara sulman kai ni da yaci ne balki sa ba su bu girgar nango won kai gihin kici dai danga tir do harai ai si afrika labu bai kan gonda tir kan ga to niger niger labu hinna tirai kan asan bu ga to ngai wakin di iye won kan yan sai ga ne loi won kan yan sai ga ne ordonnance won kan yan sai ga ne decret won kan yan sai ga ne arrêté da lettre circulaire yan bumbo gono danga ci tirai do harai wo fonde kulini hamtun im goyde no han foyan nodin no sanda gono madame eh, abdoulay kande jiri zambar hinkande iddo sandi jirodin no andu ñafiya zulmata jiri hinkano idan dankatir fo sola kan sai gane convention relative aux droits des personnes handicapées kici boray wafa kuno tir fobon kan ga andunya fiya zulmata lebantai kayandi labo kulkan na kan badantira din ga balkisa labo a ne andunya ma sai inga sai inga ga gwaida inga ga san buka dan inga kiti tiraira jiri zan bar hinka da ahakku joy hando girbi waran kakin ditaki inga no niger labu kan ana kan badakatira ga tira to fiya zulmata sata do kan sigine nations unis kan niger ne iminga gege amma no dini haya ga cindi kimi kokari gogate amma han ho go irga han ho harai go irga safa safamante masangu safamante masangu zama tire din gani te isika ku gorka ne lebu filana wal lebu filana iga kargo bu fono lebantai dai ni gane kuma koye igiri wai taki ne akan ilokolo ina feri bebe wana igiri wai taki afosi wala kan ini feri e eh, iban batin te damgara damgara da maradin da nyamai wankan yanga fanan walkan ga simbar aman himi yi sai lokal mai bora ga hin amunga bunduna nu koy wala am karu velo bon wala ima hampa da ban ka to kala sora ko gonango alebo ban me amurado amurado ban kalde di ban hino rufuye ya ngodo no igbe kan lebu go boraga be beido harisan daite barkisa ini lokolo feri jiri zambar fo da zangu ganda wa hakku da wa hakku fo. giri zambar hinkan di hinka mataka madam abdullahi nikida il fur labora ku wundi kidi kolay din kan ite won kan sa go gane education intégrée mhm. wala education intégratrice mhm. kan irto da magara ay go mission go raine to kaka hun kunaran manzan ka kulke be certificat il faut que caran anniya i kai siu ay ne wat fo naran garan zan kai ina ine sai ne digiri iddu yaringa zanke kulkan golo kolora ifo magani gono ka <laughs> chawya ai ne meter kulkan ka meter abin kana kaci ne ai localize no a ci haifo ne meter ya a basin dinga zo a mukiya harifo hadin ga miye ka gurme to irge kani do albora rahina to irge bani mir fahamandi sonda sigire yi gin di madam abdullahi ni fillir sai za na mat yi lokolai feri kala to nan gogi gidan cara ni diyango ga won forano zan kle ban tai gin wadata eh to madalla ir service studio kalangu se kan girno fondo ir mudurai mat ka albora ni cida zamdin mandurai isinga bai mangano go dorne ga mhm. afode ir niger man sinti da kala education specialisée education spécialisé gati lokole ki feri kan lebu folla no gira di sambu dan way wai lokole ingan hinnano go le lokole dira be bai ingan hinnano amma halga kaso imandu bore kan le kale wasu se école spécialisé ya inga mun ba inga mun ba spécialisé bon bo so ki koy so son ci dira kirgo inclusive rap daran sambu école spécialisé din sande kan yidu kan maga se so igoce ci ma mabarmen afo dai lokol no kirtaran se kan zankai no din ni ga kani no din no iga chaw irga bai kan ir niger mana fondo kul dan zankai den se ka iga ne ngwari ne ya ka iga kwanda zankai den se wala hanyan ne ya zankai dimir be kan goy gine ki go goy da gine no kan ga cada halmantin musu no da har ir si gudu wai baka infu in kanta problem bata kan goni bumbu zankai no kan igo ga fai ga funin gai famiyera paske dinne zanka sambu za am kala kolo sintina kala kolo mu da ba fuwan gon kan ba bai suka gi ce ba ya kolai da bu a foyen babai fulan zamai no ido kan leban tadin si ingai si ingai windaira wadin ganan kan di banga kan dai école spécialisée de ra kan interna ya node nan kan zan kai kai node Ina kan baka iga sam sam sam isba ka gidi matki chawo gote da baba kan sto iska gi sam bu kwanda musu ki muka gidi hay kan zan kai dingo yan gani di yango ga sigir fo dum ni him gite kan gina hayra din lakkala im ka ga izai ga in bai mu kan alhakuno ngai mi ga yan buri Si e dindai ti iri ong go te société civile borai go te sensibilisation bon fera bon ferai margai kan go bon margai zafu foi e rana ga sinti nin kan din nizo haidin sin da muradu tarai borga bara a city nin kan ni berano kan lebu ni man bara tarai borga bara a city ya dinga zafu foi e rani ga fahaman di zan kai din sin ir naran sai ir koyi class integratrice sera class integratory sai mu probleme kai yango no kalde din ceci meter kan ga wani ke wandi yango zan ka dini ke wandi yango hinni din ceci meter kan a faham hamdi leban ti kyawun diya zama leban ti kyawun diya ngani zan ka kamman lebu wanda ya iman tafu a fo dai din san silman kaina bebu gaba ga gogi salani sai ni min ga gune metir nan banda bar ni goga hantum tablo ba tabla na ga guni wani na ga gune nga wo sai kan ga goki kuli jesta na ga ten an ga dole nu nin bargala kallana sai da yanno kan aga in nga kan ga din si ga gun mata na ga ti metir sin da wadi ne klase isin da rampa zankaisi danga kariyan hare kan yi gine iga karu gufur klase ra di <laughs> banu giri hinzi giri ta kya din kamadan abdullahi ne ki da igi sambuno imko gidan kyalaira au ibobo la kwalai ina wadi ma igi yaya bunu zam kyala igi yaya bi yaya an fodum ne yaya an ki gite da afoda iman dona nganda lebantiyan mu kyau yan ganga wose lebanta wani wani da no walbe ba mu kalakol danga matkan tonton farkan ki da lixuno wadi mm, har berino har no wadin isi bai isi zan kai din solo no hala da kyalai ga dangira dama abdullahi ni gonda kan tantanir sai fando da rani ai wanda haka yi ga tantan to kan isinte isinte education inclusive ira gwarano ga guna ifo yanno if mataki fo yanno irga sambu imate education inclusive amma bori zan kai kulse zama da ina education inclusive manti zan kai kan wanda lebu seno aga kanda nafa aga kanda zan kai kulse nafa ifo ta nafa ka kanda nafa ka kan aga kande matakan iga eh, metr ne no berai matakan iga zankai lebanta ke wandin da ba zankai kan sin da lebu aga te isi amfani bubu a gina fagumu ya dinga irguna irdan sigirifo irdan tirafo kan wanda kan sai iga ne dispositif da inclusion scolaire dispositif dirra a gwanda mataki iye wanda yan gono wanda yan gono izi iye kan gwara fonda sintina fahaman da sensibilisation bon fere bon fere bon fere no igano bon fere ni iga te metre zankaise iga te zankai se iga te inga no kati mataki sintina mataki hinkanta kan go dispositif dira zankai hanfo da ine zanka wone lebantanu hanfo manti ba lebantanu genta no go asi genta adin da ina safar haya gaban ya dinga da idi zankai din iga zankai din resan zankai kan gola kolera kan deja lebantanu gole e kolera da zankai lebanta kan gofu igi kulu o yi hantum identification ni ganasi da ina te. zankaidi a hima ima kwandai loktaraidu imiguna imiguna gadi hal lebuno wala gentano zama da gentano da ina safar a gaban amma da lebuno ba da ina safar hayanu kan goni gawa tukulu ya riga da ita wodin igana si diagnostic medico social da tabbatar da kan zankawo lebantanu bebano wala da nauno wala fanakaino wala zankano kan lakalo ga wasu ya dinga igabai kan lebanta daino daino da ibai wodin ga igano metre se berai igano haire se berai metre igino berai matakan iga zankai dinke wandin da matakan igi sambu e kwalera haire igino berai ni sensibilize son kai igino berai Vieri. matakan da zanka da nauno goni se matono ni ga te ga tarbiyandi ga tarbiyandi ga ke ba a se matakan a ga hagwai da nga ga hamu matakan a ga hagwai da nga ginai matakan a ga te amniga goi kai na kai na kan ni ga te da bebe no ni se igi dondanan di lang de sinyi lokal ni ga na se bebe sanno bebe sanno bebe sanno dumi hin kanu mm. wo kai iga te fu gono wo kai iga te la kolera gono ya dinga hairai igi dondanan no wo kan iga te fu matakan ni ga te ga fahamandi fahamandi arama salan da ni izu da ite wani e ga te cv da igo e kolera igi gan cheme da igi gana gadi metre gonda problem no wala isin da problem i faham da matakan ini ke wandi ga masambu zankale ban taga ke wandi wala gazayen gono kan gaba hansiya to zankai bumbo kan go klasaira inga wo isi i bongai fer gina halba iga kandile ban tairin gidan ai ne ni se bon fera din ga kati mataki sintina iga te zankai si ta ikon da zankai la i ga te zankai kan sin da lebus si i gi ban wa i ma ki se i ma hagwai dai i mi ga ka sine i ma yarda ma gora nan gufo wani i ga te zankai si a hima i ma te zankai si nan gukulu yan ga sandai si no din harin songo me to ga te me amma i sine sandai no zama nan gufo yan i ga ga kwanda zankai no e man te wodi nan gufo mo ga prepare gi sola sola no hali zankai ga ka amma wo kan hima i ma sola hal zan ga ka yadin dinga zan kai ko prepare ga bai kan ikele no a yi mai imiga ka sine a yi mai imiga isidu problem da wone ban mataki iyanta accessibility no danga ramp kan asalan mhm. abu danga dogonai yanki gini kan dile ban kan da eko lora kan ganan zankale ban ta da aka eko lora amstabi gumu klase igate isi ram tabulo iga zuman digain da matakan ba zanka agoga fananu da aka amaduga hantum tabulo mhm. zama da agoga zan zankai kan sun da lebe ik ka ga hantum tablo nga wo asihi na ga to tablo ga hantum a ga dora skanin dubine skanin iga kan da goy gine rahina ate goy gine sanni son ate giriya kan minister kan ga hagoy da ke wandiyan matakan aga goy gine zankai kan sun da lebe goy gine komande aga zankale banta goy gine komande iga kwandai e kwalera nan kul kan gwanda zankale banta kan ga kyau da naunu bebanu iga kwanda goy gine to irsa birgin ga rahina yan gandi ndiyango ga da dangir mine chititire wo kulkancine sumaila kabirse gine kan safaman temo songu wala goyo gicin dile ban tem dugu chawyen wodo hare wala mate wallahi ribo irgi hingane safaman temo songu chititire igono amma im goyde yango no ga cindi goyde yango mu asite mega ya cinu cini kalde di goga te goyen kan tabbatan tayan dir sambu irwo murna yara do hare danga bon fere marga ki gite zankai dinga haire sedin irwo danga sigiro kan irdu gici irga n'o e l'école fo o silman kayne no anyamai sinde kala 10 école pilote andi kap no gane école way karra i tabbatan di kan école de razan kle lebu kul kan dim gara di konde igi hinga bora chawandi to école de ra irga sambi école fo handu hinka ga ka handu hinka ka irga zanka wane yanka yangon lebu do kayan sinde lebu irgi morgu irno gane activité lido recreative dangi ga sambu er hinka cine zarora ka irga ka école de ra irga foriyente zankai kan lebu dubu da zan kai kan lebu da kyar gamara irgate da ecole eh, coranique ke ranar ko danga makaranta ecole kan yanga te aiwa larabci na da <laughs> faranski na irgane zan ka kan gwanda kubai kwai da zan ka wakan sin da kubai im kyau kur'ana wakan ganye no prish tukunce noya yanin ga su ba a ganin zan ka kan man lebu a gidan ga bangora afilan kan lebu no tukunci mm-hmm. a ifo man manta ai zan ka kan man lebu mo gani a ai inda lebu ai mo ga kan ai bisa borayo mm-hmm. arango irgogi zuganoya irgogi noya. wadin mataki fonoya kan yirru mataki hinkanta irgi sambu zaro ki ka zankai se irgi mu kwanda zankai kan lebu do kai man lebu irgi kwai mize yan irgi kwai role kana ziyan irgin kwanda zanka wahaku godigu gomdo lokol fora mm. irsi sambu kala zanka kan gwanda lebu da kan sinda lebu a chora kan go lokolora irgi sambu meteraira irga ha maino gati lebantai metere ira. da director kan idi a eleve lebantai ikyaw yango kwai digine gabi sikulu irmo konde kanganan suba école yare kai yanci didin ngai mu am digi donde am digi donde ise zan kai kan man lebu mu suba di koi ika ide dinga cɛla ise a kai ni filana gana ya cin ni tai se ya cin ni tai se a gonan kan bar mayan go kaga te gumo parce que zan kai yan no kaga ne irse a danga kube ko yan kan ka nirse de recreation lokaci to ki gizan kai no im ko filanzam zam minti waran zadi ngai su dubar kan ko gida ngai se ngware ba har mun no gangai ga ngai su du zan ka kan gangai goi ngai mu koi amma ndi zakir sin sintin godiyan sigiri hal recreation era ga to bumbu a to zanku guzan ki iddu kan ga kwaciya windi filani irma kwai ni di wodi a ganan di ku bande zanka godin ga vela a gogo tutai burkul ga ba wasu wasu bo ngam zanka din director di ai mhm. kan ai te filani sai choro to ni di wodi ni yan ago sande din ka irgo ce ci ga bon zara fonde yan kan irdu dir sambu metere do hare irga metere e kolwa ya di metere e morgu burkul mi ci sande fono ai gogadi boro mu gaci a ai wo sande ni wona woduma kan ai duwa ya cinno aite nan sanda din bonza aisi metre da char gamara irgi murgu ima fa kare ingan da charai gamara kangana imdu ingai sanda ya dini bonza ya ya din haire ya modu hare samadalla irgi kanu do sumail farka sumaila aran modu hare wofo no giti tanga mo kanno aran sa tago no giti kanganan zankle bantai cewa yango din am tabbat niger wani wana waka yalla kale wasu zamir ma rahina ne hal songo goyo gicin dino din hare no din hare yo ayo ai ga bahin kane goyo man sintin ifo sai gici ya ni zama satayan gona kan si a fo dai zanka lebantai wo an dunya fiya zurmatara din mai ne i gona gani ce wandi balkisa sor bobu kul satayen no sintin satai dini au yi din hera no wala i herai kyorayan ingai no ga margo ne ko kiwo irko no na te yaki ne ma di matkir gita sai kan ganan tarbiya mabori gwamnati mahamnai wani man kini jarhin na gana gobo ba amurka yan yadin no so irwo si. kan sai igane class pilot irmu du lokol fora class irmu du zanka kanyan la kala wasu irmu dimat ki gani cewandinda irsin sinde bayre guso din hare irko ministero kanga hago do loktor kwara da ministero kanga hago de cewandi ngai do hare kidi halir gudu boren kan garan gaksi gir gaksi nei irman duwa zanka lebante a cewandi le bay go cerra bay ko e gono bay gono fanakai gono bore kan la kala wasu gono bay gono zabiye mo gono menan kulki gizanka lebante cewandi balkisa me tar follon si wasa metro ko nusi wasa zam ko kiya ga hin ka banan da sandai yankan ga bis metro bayraga ko kiya ga hin ga ninga hayre do hare haya sigete kal dai dina kunda foka kan ga cincin kin marga yante kidi ko kiyo wone ka ca sanda wone ka ki yakine zan kai kan la kala ga wasu irwo irte amunga irse dr bari borkunno ga bai agonga kin fodo ngono ga goida bore kan la kala wasu da bore kan te bon wani bore kan te bon wani dini iseno madam abdullahi gona gane malati kuma yan zamin ga wodi ni safar handu hen za handu du da bora te sai aga te bani amma bore la kal wasu wongo dum salma da kalbuyan e yin kice dai hankan ganan lebo musi lala ka bisa yadin no asi safa man te masango lokolo dabu ina fu feri kan sigi ne le pelican ba hun kuni gono go goy so ngai wo igo dai kici imi ke kike zan kai no bon fere kan ganan ngan da bore ngan dinga almayale im faham da kare amma ce wayan wo kal suru zama goy tirikin dai sino goy gina mo goy gina mo sino cha dam zama yo kan ne kwara pelican wo handora zan bar wakin da hin kan bor bana afo dai irin na. yana se zankiyan no kan lakalai wasu zankiyan mu kanandi kanandi no igo a yan gono lakalo wasu yango banda ga hamu bumbuno wongu ka beri jinyina rahina gona gane EMC infirmite motrice cerebla danga lebo za bora ga hamu bera a zada yango da bollon do zada yango ikulno charbandani da itibi da chatno igudu ira wankan ba a te dotti ya giri waran ka giri waran za a charma ga bisa zanka kan gandi giri idduwar giri iya charmai ni bai zanka kan gandi giri idduwar giri iya charmai wo hanka gogdi inga hinna ga goida an ka sigi di ne mu fura sai la sabu kula din silma sai wodin yan banda a mo gona kan iga ha mai gogutun iga ha mai di bonlon dai igogo ko amma di bis giri wa giro kin digu kul bonlon do asiza da koi ne aka ka gararan ga bai umu kul kan raborai go giri kanan dika ka kanan dino iga bora guna din ma ne filana yin ni bada wone yarin gan la sabu man teme wala don gai mu igunu to no din no igan din gai goiteri yan kigidan amma goiterai ka kasun aga cindi kan no cindi won kan cindi kici lokoli za follon kalde du dugoiteri kanga to danga itaki waligu kanga hagoida sakan fay nango fuora docteur foka nango kan signe psychoclinicien kanga wo munadam lakalo alakalo da matakan aginga bonga inda batamara jamara ikewiyanno igete manda imdu docteur adin imdu won se igene assistant social imdu metro kanga chawandi hanfu an bora gahamu agabu kala alwati kala wati digudu docteur e kanga gahamu saidini ka bora no gabi imdu bora kan a wana kaci a ga forin da zan kai kan ganin ko ma ba gwai zama zan ko da manki forai rana ga dondon a gwanda gabi a gwanda gabi to sa rububu kulu dina kundawo guna hambugar bor fubor hinkano gono burkin do sino mhm. a ga mu zan bor kan ka kal dina bana before doctor o kanka nango ngai mo iningai satate asin go deja goyo no zama laftan bumbu wodin goyna ga te goye ka goga tera amma bor fo bor hinkuno go ga ba ido aga kindi ir wayar sa ta ir bamba to fo hamtun ir ga baka ban zama manki miliyar sanni no go zama fi sibilillah gwamnati gaba mu ga amma gwamnati no sin da goyi teriyan kan na kyawote kalde mat songo ke kalde songo sakan ner fay cerrango madame abdoulaye ner se ngay gonda anniya ngay ma jama kul margu im kuguna ko guna zanka lebanta ke wandi yan wora fondo fono irga sambu kanga na im sidin ya borkulu im sidin ya borkulu kaci zankai igono ibona gono zankai heire bona gono yi kan da zan kale bantu san kan aran mai gine a ba kai diya to haire shi kai do kuma ko lo kolo do da kai diya to balkisa satano go konda zan ku kul ikwara amma di ko ne su kugun zan ku waira yagga kul tal kai zayanno ina fusino wodin banda iri hima irmune niger labo zan kale bantai kan himandi mfur lo kol idimma go yakine irga bayir mate irmani dan lokol yakinira irga ba metar yakine kan yi wandi irga ba loktor ne irga ba ya yakine daman kini margadin te ka gorka di ifo muradu no gono hayasi wasa zama han kuna lokole yau kulkan san ni ni mayir goga te susubo kasongo école spécialisée wala hayfo école ay din kyawande ko kul balki sa gwamnati no gogani bana que amma yan no kan ige hen ka zanka kul kyawandi igwani ngai bayra igwani ngai ra amma ibayra go dungur ye zanka le bantai do harai zama bumbo bayra hin si wasa kalde di gudu gaxine haya da man ki ga gaxine teno asite gaxine fodun gaxine ci. bore kan yan gikan dingai ni ngai mo imani kyawandi danga da songo borate loktoro wankan sai gine infirmier diplômé d'état wala licencié haifuan wodin sinanga mo faham matki gite zanke kan lakalo wasse yadin ga imin imborai no fondo im koy ka cew ka ka ka duka san ko ne anga bore kan ga ce musai mo ihim ka bore kan ga te ya kan in bore wodi fatta igani sambol lokko le kan ga hagwe zan le yiri wakin dihin ya kan faransi sata kan si gane handicap international aka da si jiro kan se igon gane education inclusive kici fayan nu sinu kolera zankai du hare me gasi yango na zama kan na kan metere kan ice wundi girbi hinzi girbi gu girbi iye wal girbi haifuan yan nu gona kan hagwai da zankai dini sama wankan yalla kala wasu kaldai dini solam imcincin kwanda hospital men ngai bur margeno burmar gino no go fu burmar marje gano imanto yani ga jang chow yango no go kan de kalle ban ta go fonda ira ga barkar wal mate ni ka san ga barkisa <laughs> songo ni di niger labora zankai kan yan him ko lokol ay go madam abdullahi jarga dai dara ma hanse bogu no irgo bo kulmu kan ninga kan buzo mhm. ine zanka zangura waye kin di hin ka kul go ko lokol yadin ga waran kakin da hakku gona kan ngai wo kal suru no wala niger la bize no ikulu ini la sabai kan ila sabai kite mhm. amma di to zan kalle bantai do zangora iheze hinno go ko lokol wai gakin di iya farkas kon da gegiya wai gakin di iya ifo ni ne mikiya in barkar in barkar wali mate mate ir ma ci sigire miye kani guna bi fo wayne ci madam abdullahi se hun kunai ga yara margadin diga te imsidin ye borkulu iminan kul mu du dama ka kakin ga me sufu wana wana de da lebantai here irge kani do koyne halirim dir technicien wamir batu farisi madalla irge karsalen salen fura nan kan cinir kondir fakarar gina madam abdullahi numa sonda sumail sintinir se sandai kan gai goni gidiga wofo sandai berai kan gono hunkuna kan ta zank leban ce wanda yan wodo hare to ai sabu balkisa sandai beri dai kati ka mata kan grand frère na kida rahina mu naki zankai kan lakale ga wasu ike wanda mu nga kati ir problem ba mad sandai bero sandai bero zama zankai din irni kanandi di taki di hinka igeduwe la kolera zama inga yo i wana lakale aman aman moru gumu aman moru gumu la kwal koy lakwal igo e kolera amma kan di hinka kan kindi i wana ke wandi yango hal son aman sintin gwamnati do hare wo fo yando ta zankinka wo kan dangama ta kan grand frère na kida kan wasu wasugu deficient intellectuel lur inga yiwo satayen gono matukan akida kan ina lakwale feri kan gisan kan ga hagwai dai amma lakwale da ne noro ga cada mutubar kul no ga hini iso. ga izo nodi sanda hinkanta. kati hairai bumbono ga zankai tugu isi ba ima zankai katare dangada nugon da zanka kan lakkalo wasu ni kwara ni ga tugun isi katarai. wodin bombo sandaino mata no irgo ga sola irgo ga batufo sola kanga margu bare kul kanga hagwai da zankaidi matakan kan gran frère na kida ba son agoyo bonno irgo kan aitun kaniyo irga bara kulu invite nu irma ka irma salan irma di mata kan no irgate ga sandadin bonza rahila nin modo harai wo fo ngi sande bere kan no gono kan gonu gile leban ta chaw yango din gangi am koy digina wallahi wai di yango ga sande ban bati hin zano gona ifot sande ban bati hin za kan ni afo dai ir haire do no irgo do sande gum zama zanka leban ta za haire do damun do fondo sihin ga chaw gwamnato mu jirga kalasin hanse imi jirga metere kyawandi imi jirga haikul kante za hairai do hunkuna irmi za misali kai nufu ni izo za a to jirhin za ni noga can kwanda jarren dan fa amma bora kan lebu ni gadi kan a'a boro leban tano ihim na am gorfu har hinka noga na hairai go ne zan kai dimma gorfu a fo a fo yan sur protection sur protection giti hairai ni zan kai ini halasi kala ini da kaga lala igodi kan dizan ka ga kwai a ga tabi afomo fanta ainu ya dinga da za hairedo zanka mundu fondo ke wandi yan a asihin gace matkan irga barada ihin kanta gati metere chawandi yango de igayi yango ifo gati chawandi yango di igayi yango dirgun association ngai bin fonda te meter boba se im kogi chawandi yi fonda yara amma ni didi din bora chawandi in bora affecte ikanda ekol niya wali ekol eh, bebaido asana bana ba handu fo handu hin hinka affectation no metro dinga ceci amne ngonga farganda no ngogora allah manji ni ka zan kai din ma se ni man goro borta joki kande matano agati nidi di ni forme foyen suri a foyen mo wai boryen no de bora hiji isi hinga bora gayi dole nan kan bora kurnyo no dinno bora go amma irga ba ba wai bore ba bora hiji tenin go kan kura kan rani go kwai imne lokol gono kan zanka lebantiyan gono nigi hingi kewandi irga ba wadi zanta gati sensibilisation e bon feere marga nango kul hare am ti metere do hare no am ti zankai do hare no am ti zanka le bantai bumbo do hare no man ti zamsi ai gonda lebu seno ine gonde fonde ya cin bon cin bon ay ga hay foyente a a zanka le banta bumbo ihim ga fahamandi dalla dalla mata no ce diro wahim ga tida di diyan ga misal zanu ya kan dini bon zahun kuna irgani alhamdulillah to madalla garan kulno sanno aramciyir se fondu foyenno hunkuna yimgu gorandi kangana lebantay icowo am tabbat am temu harno kan cimno ir niger labora yegi ne sumayla to balkisa wankan ayo ga ci dai borsin kale banta ga kisine din sine dimma bai irgun ir koy ga da gwamnati saruso kan sigane gane no da ministero kanga ga da lokolai dono da ministero kanga ga kwarano irga ba irma bai niger la buzan ka lebantai hankunin gai bor marjana im kon konsite im kon konsite imani jire ka imi ki kwarai kan rayuwa imi ki hal wondi yanno arhus yanno wodin gano dudu dimma irga bay fonda kirga gana ihinka la sabo kan igonda anniye imate iri misi tugu kyarse basi basin ka wayna dabu meter marjino irga ba assistant socio marjano irga ba psychologue marjano irga ba goiteriya kinan da yakine iri dure yangai kulu iri mi gisi gwamnati mu guna nga nona hamtun constitution ora aga to aye hinza kan gona karra ngai sambu ngai ginda me lebantai mu dungai alhakkoi ayi waran kacin di hinka gono waran kacin di hinza gono waran kacin di iddo gono aye foyen gona karra manne kara niger za kulu fayanko kul fayanko kul sino aga wajibi herega no fondi madu bere hmm. irga bai mu kan beire ke kengo fondara ga ba gaksine kan gomnanti de meri ga kan dise constitution ranin da niger na kan da katiri yan bon sambu nga sambun ga gindaga inga ma lebantai alhakkoi no ise imnan irmi kinkin ke guna irsine zari follong imani kulu imigoidi kulu amma irga hin ka ku goro alhakkoi niya irmi ne ne giri hinka irga bin muto nangu filana ne gu irga bin muto nangu filana wana wana mu bor kulsi bai suba hankan nige kiya ay si wari burkul sa kay dayno hon kunar siba hay ay a wari burkul si am tele banta o giro ta kin digoni kan ayo le bantano amma burbun boni sibe hankan nige kiya ni hay yango do harin sibe izkan dumir ko ginno to yaden ga bombatu wo aga kanu to madalla irma er sumaila madam abdullahi maryama ni moyi fanan gu tantani to haya kan aiga tantan kan grand frère ki danga mata kan akida zankale ban ta kewan diyan wo mantimeter hinna nugati ga ba kan him ga ba. kan eh, himga furara ba iri minister education minister ra manti iri direction hinnanu ga goyote a hima ama goyote aran sin da sate kan gugarin ga kasine iri wanda sate yankan gir ga kasine a amma amma a suwasa yadin ga goyo amma te irma kambadan ker kambara ga goyote minister kan ga goyi eh, minister de la santé minister de, de la population iri minister muna da oh, mai kewandiyan minister da eh, statistik yan direction nan nan n'o a hima irma kamba dan kyar kambara ga hagwai da zankai lebanta ta kewandiyan zama a gaba borbobo a gaba speciality bobo da iga ba haya makwai da gina. To madalla ir sabu ir garan fondo goy kan garan kaga tur sai hunkuna studio kalangu a wana faji kara bon kan ko ga salan ir se alhakai kan no gozan klebantai se im chawdo hare wo foin git gin koy yangai wo foin no git sanda yan kan gon gi gangi i wan chawodi ni am koy da gina da fo foyen no ihim ga sambu kan gina irin fatta wayu dullura aran mabore kan ir koy ga burin yaran sai sanne kan no ir de koy gwa batura ine kan hal dai iga ba kan zanka lebantai gaydi ni i won a yango am tabbat niger labora ka dabara kullun ga gabai dan cara kan gon gitan gam fondu wani wura kan gina ngam du gazan kaydin gaksine im cew zam niger labo ungu noni zagin te tirai din kan ga akwai bu da ke gine kan Nijar labi zai kulno gihin gichau zama alhakuno kan go borase ya dinno irko mte borai wo kan gamo aran ni gindidan igogu mace yango kan aran tei se zama lokol ine inga no gita bayrai gangi ya din dinga asinde gondi lebu asinde sinde lebu bor kul kan kandu bayrai inga no kande inga wan bu ko karo labo mu koy digin yango de labo cin yango do hare borai kan irde koy ga hunkuna kuna sigiro wa batura dai irgonda madam abdullahi maryama kan sai ministero kan ga gwaida cawandi yango do harai wani wana saruso kan ga gwaida zan kilebantai i cawandi yango do harai ya dinno da su mai lafarka in gai mu man sai kala sat kan gon gitan gam zan i mi halasi di igin koyango wani wana zan kai kan lakkalai wasu do hare irgonda rahinatu musa sunna kan funir sai satakan sigine ong murnan yara do ai samidu ir technicien obunga la star ne nirgnaran sai ma salamu fondu goidu suro karan dangirangan